batun ganin bom da ya tashi a gungu a ya faru ne lokacin sallan asuba wani yaro wanda ake yi kasar zamanin shekaru kamar shekaru goma sha bakwai ba ya bar da sawo ya shiga cikin masallacin tare da masallata a wannan wajen bayan kamar raka na farko kenan a kuma kawo na biyu kuma sai dana bom din na dalilin haka kuma rasa rayuka masu dan yawa. Ko kuna da alƙaluma na rayukan da suka salwanta a mubi? Eh to za a kawo wannan lokacin da mun san an samu sama da kusan ishirin kuma akwai suka jikata to da yake ba mu gama ba na hankali ya riga tashi yana nana kan aiki. Man a madagali ma a bakin dutsen nan ma an samu tashin bom kamar da wannan alƙalma na yankin na madagali na dutsen bakin dutse eh shi wannan Allah ya taimaka a rayuwar da aka eh, ya salwanta wajen mutum ɗaya ne sai kuma su wayannan ƙananan yan mata masu kaman shekara eh, takwas da tara wanda suka ɗaure bom ɗin a jikin su su kuma ya tarwatsar da su akwai abin da ya faru a numan nan na ce kawo yanzu wani matakai kuka ɗauka na numan an riga an tura jami'an tsaro su kasance suna a wajen domin dawo da zaman lafiya a wannan wajen wanda kuma suka yi abin ana nana ta kokarin a ga an samu an same su kuma tattauna da manyan-manyan masu ruwa da tsakiya na wajajen. Eh, to kawo yanzu domin eh, kaman alƙalman ku ne kenan da suka rasa rayukansu an ce yawanci ƙananan yara. Eh to muna nan da muna kan aiki a kai amma da an rasa rayuka mun waye gari na kurma muka samu an kai farmaki a wannan wajen dalilin an samu musa tsakanin su manoman da makiyaya na wannan bangare din.